أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قدى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya dawo da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi na babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Ambiyai was Sahaba za mu tashi a shafi na shida. وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال يكي سوى هكا نيكو هو لما قال يكي حضرت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة واتو ta halattu mai yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karama fa aka da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa dammaha ila sadrihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi yarinya ya tattaro ta zuwa ga kiddinsa thumma ya dahu alaiha sannan annabi ya dauki hannunsa ya dora akan wani hannun wannan yarinya fa qubidat aka karbi ranta wa hiya bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yarinya tana hannunsa fa bakat ummu ayman ummu ayman yayar ali bin abi talib sai ta kuka faƙultu sai na ce mata ya umma aiman a tabkina wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indaki kina kukan mutuwa bayan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a inda kiki faƙalar sai ta ce mali la abiki me yasa ko ba zan yi kuka ba wa rasulullahi ya baki bayan ga manzon Allah yana kuka shi ma فقال رسول الله سيما دان الله يتي إني لست أبكي ولكنها رحمة kuka nake yi ba. wannan tausayi ne da jin kai daga gurin Allah subhanahu wata'ala da yake nunawa ta hanyar tausayi ga bayan Allah kenan a wajen mutuwa abinda aka hana shine kuka haɗe da ɗaga murya amma mutumin da musiba za ta same shi ya hawayi ba tare da me ba daga murya wannan ba a hana ba ina fata an gane wannan ne shi sa annabi yaqub ya ce inna ma ashku basi wa huzuni ilallahi wa a'lamu min ma la rasulullahi sannan sai manzan Allah ya ce almuminu mu'minu bi khairin mumini yana tare da alheri ala kullu halin akan kowane irin hali tun za'u nafsahu akan ainihin wato cire ransa min bayyana jambehi tsakanin haƙar ƙasansa huwa ya alhali a wannan halin yana gode ma Allah shi yasa manzon Allah yake faɗa yake cewa alhamdulillah ala kulli hali godiya ta tabbata ga Allah akan kowane irin hali wa fi sahih al-bukhari min hadith Anas bin Malik qala yake cewa ishtaka ibn li abi talha wato dan abi talha yayi rashin lafiya idan ba a manta ba um musulmin ita ce mahaifiyar Anas dan Malik Malik shine babansa musulunci yasa suka rabu da mahaifinsa bayan sun rabu da ainihin wato mahaifin anas shine malik ta ɗauki anas ɗan maliku ta kai shi gidan manzan allah yana ɗan ƙarami ta ce ga wannan yaron ya dinga maka aiki ya dinga maka hidima shi yasa cikin sahabbai masu ruwayan hadisi mutum shida anas ɗan maliku na daga cikin mutanen shida saboda zama da lizimta gidan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi abu talha sababin musuluntarsa shine wannan mata un umm musulmi lokacin da ya zo ya ce yana santa da aure ta ce ka kalle ka gani kai kyakkyawa ne ga ka da kuɗi kai ba irin mutumin da za ka zo ka ce kana son mace ba ne a ce ba a san ka amma akwai wata tasha da ta sa muka rabu wanda ba yadda za a yi aure ya shiga tsakanin ni da kai ni musulma ce kai ba musulmi ba ne. kuma Allah ya ce lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna ku ba ku halatta gare mu ba mu ma ba mu halatta gare ku ba yace mata wannan duk magana banga kike ba shiga kuɗi bane yazo ya buga ya buga ya buga ya rasa yadda zai yi kuma ya dauki duk matakin da zai dauka dan ta amince mai take amince mai daga baya ya ce ya yadda zai musulunta ta ce in ya yadda zai musulunta zai musulunta hannun annabi dan annabi ya zama shaida ita kuma ta yadda in ya musulunta sadakin aure tsakanin shi da ita shine musuluncin shi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga Abu Talha yana zuwa yace na ga Abu Talha yana zuwa tattare da shi akwai wani haske akwai wani annuri a fuskarsa yazo ya ce ma annabi ga abin da ya kawo shi ya ne zai shiga musulunci shi yasa ake cewa wannan al'umma ta annaba har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke kanta ba matar da sadakinta zai kai tsadan na musulmi ita da ta da musuluncin wani ya zama shine sadakinta ta yadda lokacin da bayan ya shiga musulunci ya kyautata musuluncinsa da Allah maɗaukakin sarki ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun mataki na albirru ba a gurin Allah sai kun ɗauki abin da kuke so kun bayar abu dalha shi ya zo ya ce ya rasulullahi Allah ya jarrabe mu ya ce ba za mu taɓa samun mataki na albirru ba sai mun ɗauki abin da muka fi so mun bayar sai ya ce wa inna a habba mali ilayya albairuha mafi soyuwar dukiyata shine wata gona ce katuwa wacce saboda girman gonar da albarkarta da yalwata har annabi yakan shiga gonan ya ci abubuwa a ciki ya ce wannan gonan na bayar da ita saboda allah kuma na damƙa ta hannun manzon allah don in samu wancan matakin na albiru da Allah ya faɗa mannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓa bayan ya karɓa ya dawo mai da ita ya ce raba ga ɗan ƙunshi na ainihin wato kusa to ana zaman aure ne shi yasa malamai suke cewa ko rayuwar aure za a koyo idan ba an koma ba rayuwar salaf ba salaf ɗin ko da mata ne to shirman banza kawai za a yi ta yi kana ganin an ci gaba an waye kuma ƙarya ne ba wani ci gaba da yi wallahi yanzu abin da za mu karanta a nan abin da um musulun ta yi yanzu sai ka tara mata miliyan kafin ka samu matan da za ta yi haka saboda ƙwarewa da hangen nesa da irin yadda ya kamata a ce kowace mace tana tilitin ɗin mijinta a lokacin da matsala ta faru ƙala yake cewa famata wa abu talha kharijun sai yaron ya mutu alhali abu talha yana waje falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata lokacin da matar ta ga wannan yaron ya mutu hayyat shay'an sai ta shirya wani abu wa shaddatu sai ta lullube wannan yaron fi janibil baiti a bangaren daki falamma ja'a abu talha lokacin da abu talha ya dawo qala sai ya ce mata kaifal gulam ya yaro yake qala sai ta ce kada hadat nafsu ai ta nutsu wato wa arju an yakuna qad istaraha ina fatar wannan yaron ba ya huta tunda mutumin da ya mutu baya motsi ai ya natsa ko kuwa ya fi kowane lokaci natsuwa tunda baya ta haruki baya kuhure wa banna abu talha annaha sadiqa abu talha ya dauka cewa yana tana nufin cewa ai yaron ya warke ne qala fa bata ma'aha sai kwana tare da ita a wannan ruwa ko falamma asbaha lokacin da ya waye gari iktasala sai ya wanka falamma arada an ya da lokacin da yake nufin ya fita a alamatu annahu qad mata sai ta sanar da shi cewa dan shi ya mutu amma akwai sauran ruwayen da suka zo cewa da yaron ya mutu sai ta tara mutanen gidan ta ce kada wanda ya kuskura ya faɗa ma ɗana mijina ɗansa ya mutu ku bari in ya dawo ni zan faɗa mai ɗansa ya mutu da ya dawo kafin ya dawo aka gyara ɗakin aka yi mai wani irin gyara wanda ba a yi ma ɗakin kafin wannan lokacin ta yi wanka ta ci kwalliya ta shirya sannan ta kawo masa girki ta aji sai da ya ci abinci sannan ya zo ya kwanta kwanciyar aure da ita Ka yanzu mata kaɗan ka ya mutu allah ya kiyaye da ka ji waya ai haɗe da kuka za a doku wayar wallahi ka san kawai idan azifatul azifa laisa laha min dunillahi kashifa yanzu wata mata ce za ai sai dai sai an yi bincike matar da za ta samu irin wannan natsuwar a lokacin da hankali ya tashi to wayannan su ne matan salaf fa tashabbu in takunu mislam inna tashabbuha bil kirami kiramu ta ce kada wanda ya kuskure ya faɗa ma mijina ɗansa ya mutu ku bari in ya dawo ni zan faɗa mai ta shirya ɗaki ta gyara ta yi kwalliya ya zo ta ajiye mai abinci ya ci bayan ya gama zai zo kwanta kwanciyar aure da ita sai da ya gama sai ta ce da Allah mai gida barin tambaye ka yanzu da za ka je ka aro kayan wasu mutane ka yi amfani da shi ka ji daɗi masu kayan su zo su ce a ba su kayan su za ka bayar ka yi godiya ko za ka ce ka riƙe ba za ka bayar ba ne ya ce a wannan rashin mutunci mutane su baka aran kaya ka yi amfani da shi ka ji daɗi sannan su zo su ce ka ba su ka ce ba za ka bayar ba ayan kana da mutunci ya kamata ka bayar ne kuma ka yi godiya sai ce ce to kai ma ɗanka ba naka ne na Allah ne kuma ya karɓa kayan shi kai ma kamar godiya ya garzayo ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari yana wayewa ya ba annabi labari abin da ya faru shine manzon Allah yake cewa Allah ya sanya albarka cikin kwanciyar da kuka yi ta dare a jiya shine annahu qad mata fa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam akbara annabiya bima kana minhuma sannan ya ba annabi labari abin da ya faru tsakanin shi da matarsa fa qala rasulullahi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da Allah an yubarika lakuma fi lailatikuma wannan ba la'alla bane da ma'anan tsammani tabbas ne dan ɗaliban da suke biye da mu a karatu mun ce la'alla tana zuwa da ma'ana guda uku ko huɗu a larabci takan zo da ma'anan taraji wanda shine muke karantawa a nahul wadi na ɗaya tsammani